الحمد لله حمدا دائما وكفى شكرا على سبي جدواه الذي وكفى أحمده تعالى حمدا حمدا وأشكره تعالى شكرا شكرا وأذكره تعالى ذكرا ذكرا وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله أزكى البرية سيدا وعبدا صلى الله عليه وعلى آله الأطهار محددا لم يزل يندى وذريته المباركين ثناء ومجدا وصحابته الأبرار والتابعين ومن تبعهم بإحسان ممن هام بهم اقتداء ووجدا وسلم إله العرش تسليما عديدا مديدا هم به أعرى وأجدا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله yan wa musulmi barkanmu da saduwa a cikin wannan yammaci na hudu ga watan الله hijiran manzon Allah sallallahu daga maka zuwa madina shekara 1443 wanda ya daidai da biyar ga watan hudu miladiyar annabi isa alaihi salam shekara 2022 da fatan yan uwa musulmi ba mu manta ba cikin hukuncin allah yau ma gashi mun dawo cikin wannan masallaci masallacin abu huraira radiyallahu an wanda yake ah, cikin garin abuja ba don komai ba sai don tafsirin alkur'ani mai girma da muka saba wanda idan ba a manta ba a jiya mun kai ƙarshen aya ta tara goma ma mun fara wanda insha Allah ta'ala yau za mu ɗan waiwaya zuwa cikin ita aya ta goma mu ga abin da za mu iya faɗa idan Allah subhanahu ta'ala ya ba mu iko sai mu kammala surar gaba daya amma kafin nan ga tambayoyi kamar haka wannan yake cewa malam tambaya ta shine mutane biyu ba sa magana sai ɗaya ya fahimci ba kyau ya so su shirya har yana mishi sallama ɗayan kuma baya so yaya hukuncinsa ko hukuncin wanda yake son shiryawa mutum biyu su zama suna gaba bai da bai da wato bai da kyau a cikin musulunci hadisi cikin sai muslim manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa la yahjur muslim musulmi kada ya kusura ya kaurace ma dan uwansa kahun muslim dan uwansa musulmi fauka salafin sama da kwana uku ina fata mana fahimta ruwaya ta tabbata cikin sahihul jami wanda manzo sallallahu alaihi wasallam aka tambaye shi mutum biyu ne suke fada da juna ba sa magana da juna idan sun hadu da juna waye zai fara ma ɗaya magana sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa aulahum billah wanda yafi su dacewa da Allah wanda yafi su kusa da Allah shine zai fara ma wannan magana ashe kenan gidan wani yana fada da kai kai kuma ka tuna cewa yi mai sallama yana da kyau a musulunci to sai ka fara mai domin wanda ya fara yi to shine na Allah Allah gafarta mana wannan kuma yake cewa malam me hukuncin yin sallah a gaban liman kamar a sallar juma'a idan masallaci ya cika kuma babu space sai gaban liman to shin ya dace a yi jam'in a gaban liman din malamai suka ce wannan magana ta kasu gida biyu akwai man sahahu akwai mallami sahihu akwai waɗanda suka inganta cewa za a iya yin sallah a gaban liman ko da ba sallar juma'a ba ce idan da larura dama shi liman kame da hadithi yake cikin sai hain sai bukari da sai muslim sai muslim hadithi na 411 inna ma ju'ila al-imam li yutamma bihi an sanya liman dan ayi koyi da shi ne liman shine akan gaba ba a taba yin sallah a ce wani shi da ba liman bai je ya shiga gaba to da wannan dalili malamai suka ce in dai da larura ne to babu laifi kamar yadda yake faruwa a harbul makki wal madina yana faruwa a cikin masallacin makka da madina idan akwai larura sai ga mutane suna yin sallah a gaban liman wannan babu laifi idan da larura waɗansu malamai kuma suka ce a'a bai halatta ba idan mutum yayi sallan masu ya maimaita fa salatuhu batila sallashi ta baci wannan waɗannan sun yi zafi da yawa su ko da ba ma ko da ma akwai uzuri to suka ce uzurin ma ba za su ce shi a yi amfani da shi ba kawai mutum ba zai sallah gaban liman ba ina ba ta mana fahimta ashe kenan abin da yake ya fi dacewa in dai babu wani larura to kada mutum ya yi sallah gaban liman Allah ya gafarta mana sai shi kuma wanda yake cewa malam menene sirrin tara ilimi mai yawa da kuma iya tuna shi wannan kuma daga wajen Allah yake Allah ya gafarta mana to idan ba manta ba insha Allah ta'ala aya ta goma za mu sake karantawa idan Allah ya ba mu iko mun kammala insha Allah ta'ala sai mu karasa zuwa ƙarshen sura bismillah ma فيقول رب لولا Ubangiji ta'ala yake cewa wa an fi kumin ma ba zaɓana daga cikin abin da muka azurta ku min kabili an ya ce a haɗa kafin mutuwa ta zai ce ɗaya daga cikin ku fa ya rabbi laula sai dinga cewa ya ubangiji ina ma a ni ila ajalin karib ka jinkirta mun zuwa wani lokaci wanda yake na kusa karibin huna tamhidun litahfilil istijaba mana mutum ya samu damar da Allah zai iya gafarta mai shine mutum yake faɗan irin wannan ila ajalin qaribi fa asaddaqa sai in tayin sadaka wa akun min salihin ko kuma in kasance cikin mutanen kwarai ko kuma wa akuna min salihin a abu amr ina fata mana fahimta ubangiji ta'ala da yace wa anfiqu mimma razaqnakum ibn ashur a cikin at-tahrir wa at-tanwir yake cewa hada ibqalun wannan rusawa ce da Allah subhanahu wata'ala yayi liqaulil ga gabancan munafikai da suke cewa la alamar ala man 'inda rasulillahi hatta yanfadu ai sun ce kar a ce da dukiya ga waɗanda suke tare da manzan Allah ko to ne Allah ce to ku mu'minai anfiqu ku ku ciyar idan su ba su yi ba ku kun ai magana ta kare ne Allah ce wa anfiqu mimma razaqnakum ku ciyar daga cikin abin da muka azurta ku Allah subhanahu wata'ala yana magana da mu'minai tunda su kafare sun ce ba za su yi ba domin munafiki wanda yake munafiki wanda yake al wanda a zuciyarsa kafiri ne to wannan kafiri ne ya ma fi ya fi kafiri ma wato tsananin masifa tunda shi yana tare da al'ummar musulmi a baki amma zuciyarsa tana tare da kafirai shi sa Allah subhanahu wata'ala ya ce wa anfiqu mimma razaqnakum ku ciyar daga cikin abin da muka azurta ku saboda ciyarwa iya da matukar muhimmanci a cikin rayuwa ta musulunci mutum idan ya ciyar ya taimaki kansa ne ba wani ya taimaka ba hadisi ya tabbata a cikin sai muslim 993 manzo sallallahu alaihi wasallam yake faɗa hadisi kudusi Allah da kansa yace ya bana adam ya kai dan adam amfik ka ciyar unfik alayka ni ma zan ciyar maka ubangiji ta'ala yana magana da dukkan al'ummar duniya akan kai kokari ka ciyar da dukiyarka kai ma Allah zai ciyar maka shi sa cikin suratu suratu saba aya ta 39 Allah ce wa ma anfaqtum min shay'in fa huwa yukhlifu duk abin da kuka ciyar in dai na alheri ne to Allah shi zai mai muku gurbin wannan abin da kuka ciyar da wani abin da yafi wannan alheri ba ka taɓa cire wani abu na dukiyarka ka ba da shi domin ɗaukaka addinin Allah ka ce wai ka yi asara ko kuma kuɗinka ya ragu ba a taɓa samun haka ba shi sa Allah ce wa ma anfaqtum min shay'in fa huwa yukhlifu duk abin da kuka ciyar in dai na alheri ne to Allah shine zai biyar muku da gurbin wannan abin hadith eh, haka nan an ƙara samun aya cikin suratul baqara 272 ubangiji ta'ala yake labarta mana wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu inda Allah ko kuma ita wannan aya ubangiji ta'ala yake cewa wa ma tuqaddimu li anfusikum babu abin da za ku gabatar min khairin na alheri fa li anfusikum وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقون من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون duk abin da kuka ciyar inda na alheri ne to kanku kuka wa ba kama kowa ba hasali an kusan idan mutum zai dauki dukiya ya ciyar ya ciyar da matansa ko iyalansa hadisi cikin sahih muslim 995 manzon sallallahu alaihi wasallam yake cewa dinarun anfaqtahu hufi sabilillah wa dinarun tasaddaqtahu wa dinarun anfaqtahu ala raqabatin wa dinarun tasaddaqta bihi ala miskin a'zamuhuma ajran alladhi anfaqtahu ala ahlik manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa dinari domin kudin mutanen da dinari suke amfani da shi dinarin da mutum zai dauka ya taimaka domin daukaka addinin Allah da dinarin da mutum da zai yanta bawa da shi wuya kenan da dinarin da mutum da zai dauka ya dauka ya baiwa wani talaka wa dinarun tasaddaqta bihi ala miskin da kudin da zaka dauka ka baiwa wani talaka a'zamuhuma ajran wanda yafi girman lada a wajen Allah allazi anfaqtahu ala ahlik wanda ka ciyar da iyalanka da su yanzu a ce a masallacin nan ana buƙatar zai wani aiki wani ya dauko naira 2500 ya bayar kai kuma kana da naira dubu biyar ka ce a'a ya kamata in siyawa hajiya kaza yau din nan to kai da ka siyawa hajiya kaza ka fi wancan lada wajen Allah ka san kuwa idan ka kai kaza gida tabbas ka san za ka samu alheri kai ma a gida Allah ta tabbata mana <laughs> ubangiji ta'ala ya ce cewa wa anfiqu mimma razaqnakum ko ciyar daga cikin abin da muka azurta ku ashe kenan shi kan shi ma da dukiya iya da mataki-mataki ne ta ko ina ɗan adam zai iya samun lada hadisi ya tabbata cikin sai wuljami hadisi na 602 manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan safar rajul imra'atahu alma ujir duk mutumin da ya sha yadda matarsa ruwa ujir za a bashi lada a wajen Allah irin yadda gayu suke yi dan mutum ya dinga daukar ruwa yana sha sai dan dauki kofin mutum bai yana da hannunsa amma saboda kokarin wai a burge mutum dan ka kara shiga cikin zuciyarsa musamman mata sai mutum ya dauki ruwa ya bata ko to idan mutum ya dauki ruwa ya baiwa matarsa lada Allah zai bashi amma yawanci mutane wannan sunnar mahjura an kaurace mata ba a yi in kaga mutum yana yi to lokacin yana neman aure ne amma daga an yi aure shekarun sun an ja sai ka daga ta ɗauko ruwa ta ce ba zan baka kake raina mun hankali ba ne ni jinjiri ne ni yaro ne amma lokacin da lokacin da da kake neman aurenta tana ce maka baby kana washe baki kana jin daɗi amma yanzu wai kai kafi ƙarfi Allah gafarta mana Malamin suka ce a sadaqa ita sadaka nabun sarrun يجري مسيره كل أجران الحياة وعراجلها الله أكبر الصدقة نبض فرض إتصدك ونمطبقاني ونديك بتاثيري إنا فتن كنا فهمتا ونمطبقاني ونديك بتاثيري أتفيري وطن أدم يجري مسيره كل أجران الحياة وعراجلها إذا إتصدك تنا تفيد دكا ونئرن ruwa wanda yake mai datti kai dukkan wani dauda da kake tunani in dai mutum yana tare da shi to sadaka tana maganin wannan daudar dukkan wani abu mai wahala sadaka tana yin maganin sai koma mai sauki to mutum yayi kokari a cikin rayuwa sai dinga cire dukiyarsa yana taimakon addinin Allah domin ya rabauta a gaban Allah ran tashin alkiyama hadisi ya tabbata cikin sahih muslim 1036 manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa ya bana adam hadisi ne kudusi wanda ubangiji ta'ala da kansa yake fada ya kai dan adam innaka an tabdula al-mala khairul laka ka dauki kudin ka ka dinga bayarwa shi yafi maka alheri wa antum tikahu sharrul lak ka rike kudin gagan ka koma gona baka bayarwa to sharri ne a gare ka ka ɗauki kuɗinka lokacin da kake bukatar kuɗin ka dauka ka bayar domin ka taimaki addinin Allah wannan shine samun zaman lafiyar ɗan adam a cikin rayuwarsa hadisi ya tabbata cikin sai muslim hadisi na 94 manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa law kana li mithlu uhud dhahaban lasarrani alla tamurra alayya thalathu layalin wa indi minhu shay illa shay'un absuduhu liday kaji mafi kyauta kenan domin ba a taba samun mai kyauta irin manzon Allah ba domin hadisi ya tabbata shi ma cikin sahih bukhari ajwatun nas mafi kyauta cikin mutane wa kana ajwa da mafi ramadan kyautarsa ta fi tsananin yawaita ma a cikin azumin wata ramadan to manzon Allah ne yake cewa inda ina da kwatankwacin dutsen da duka zinari ne wallahi zai faranta min rai kada kwana uku ta zo face na raba shi gaba da fitta bilillah babu abin da zan bari inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai dai abin da zan iya toshe bashi abin da zan iya bashi shi kadai zan bari ba a tanadi kawai mutum yana zama da abin da ya samu ya ci ko alhamdulillah amma mu yanzu kullum kowa tarawa yake yi sai an nan bukata sai dan tsakuro sai bayar ya tsakuro sai bayar su kuma waɗancan kantamowa suke gaba ɗaya su bayar hadisi cikin sunan na tirmidhi da sahih muslim manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam ya kira yake sahabbai a kawo gudunmawa shi abubakar siddiq duk abin da ya mallaka gaba ɗaya da koyi kawo gaban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam manzan Allah ya ce mai ma abaqaita li ahlika mai kabar wa iyalanka sai ce abaqaitu lahumullahu wa rasuli na ba musu Allah da manzansa magana ta kare duk arzikinsa haka ya ibo ka cokam ya kawo shi gaban manzan Allah anya yanzu a zamanin nan za a iya samun haka wani ya ce a'a kai dai ba za ka iya ba akwai wanda shi a zuciyarsa ya yana jin ya san wallahi zai iya ya dauko ba addinin Allah amma kun san matsala ɗaya ce suratul ajiyat aya ta bakwai ko ubangiji ta Allah ce wa innahu li hubbil khairi la shadid shi dan adam akwai tsananin son kuɗi, dan adam Allah ya yi shi li hubbil khairi la shadidun mai tsananin son kuɗi ne yana son kuɗi shi dan adam babu abin da yake so a zuciyarsa irin kuɗi, to shi sa Allah subhanahu wataala ya ce ku ciyar da abin da kuke so din shi sa suratu al-imran aya ta 92 Allah ce lan tanadul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun ba za ku taba samun aljanna ba hatta tunfiqu mimma tuhibbun har sai kun ciyar da abin da kuke so malamai suke ce mutane yuhibbuna khamsan wa yansawna khamsan mutane suna son abu guda biyar amma sun manta da abu guda biyar haka dan adam Allah yi shi yana son abu guda biyar amma ya manta da mai da abu guda biyar yuhibbuna al-khalq wa yansawna khaliq dan adam yana san mutane yan uwansa amma ya manta da mahaliccinsa shine Allah wanda inda ka san matsayin Allah ya kamata kullun ka dinga bibiyar abin da zai gabata maka ina fata muna fahimta wa yuhibbuna mal mutane suna son kudi wa yansawna hisab amma sun manta da hisabi wannan yayi daidai da hadisi da yana cikin as-silsilatu sahiha hadisi na 813 manzon Allah ce yakrahu ibn adam ifnan dan adam yana kyamatar abu guda biyu baya so kaga wannan yayi daidai da wannan magana kenan yakrahu al-maut dan adam yana kyamatar mutuwa baya so wal mautu khairul lahu min al-fitna mutuwa ta fi mai alheri akan akan fitina yanzu inda za masifa za ta juro maka rashin lafiya ya kama ka kai shekara goma sha takwas ko ashirin kana zaune ba ka iya tashi wataƙila kana bukari a wando mutum yana bawali ka koma fakiri miskinan za mata raba ba ka da ko gidan zama in an ce miskinan za mata raba wanda sa ɗaya ya zai? tsayi kaga wannan ba zai tusak ba ne ka ɗaya fa ɗaya zai? to talauci ya kai talauci kenan to idan mutum zai koma irin wannan rayuwa rayuwa mummuna ai gwara mutum ya koma ga Allah ka koma ga Allah kana da mutuncinka baka wulakanta ba sai manzon Allah ya ce wa yakrahu qillatul mal dan adam yana yana kyamatar kudin shi a ce yayi kadan wa qillatul mal shi kuma karancin kudi ya fi alheri lil hisabi ga hisabi idan mutum ya je gaban Allah babu kudi da yawa to lissafin sa ma kadan ne za a yi sauri a gama da kai ka tafi aljanna ka huta shi kuma wancan yana filin alkiyama ana ta lissafi ta ina aka samu wancan ta guri kaza ne a ce a ƙarya kake ba ta nan bane haka za a tabbukawa da mutum ashe kenan wannan ya nuna cewa dan adam ya yi ƙoƙari. kada ya manta da lissafi. sannan ɗan adam in ji malamai suka ce yuhibbuna zunub suna son zunubai wayan sauna tauba amma sun manta da mai tuba dan adam yana son ya aikata zunubi amma ya manta fa ya tuba wannan shine babban hatsari in ka dan yi to ka dan koma gefe a sai Allah ka gafarta mana ya Allah ka kawo mana abuwa ya Allah ka mana kaza to ka samu lafiya amma akwai wanda shi babu ruwansa kullun yana son ya ta aikata zunubi amma baya tunanin ya tuna ranar da zai iya zuwa ya tuba a wajen Allah ina fata mana fahimta dan adam haka Allah ya yi shi yasa waɗansu suke cewa ɗan adam kayan Allah dan in ba Allah ba ba wanda zai iya da ɗan adam in wani ɗan adam ya maka wani abu sai ka rasa inda zaka sanya kanka wai shi wannan anya mutum ne ko kuma dabba ne kamar irin irin wato kidnappers ɗin nan in ka kalle su sai kaga abin takeici sai kaga anya mutane ne wannan ko kuma a'a kuma abun bakin ciki shine hum min abna'ina bagaw alaina wa qarabu siyada ummatana wa bi kulli mararatin wa asa innahum min abna'ina abun bakin ciki abu mai daci ƴaƴan al'umma musulmi ne bagaw alaina wa kharqu siyada ummatana sun kicce ta al'umma ba abun da ya dame su kudi kawai Allah gafarta mana to shi sa ubangiji ta'ala yake cewa wa anfiqu mimma razaqnakum ku ciyar daga cikin abin da muka azurta ku min qabli an ya'ti ahadakum al-maut kafin mutuwa ta zai kewa ɗaya daga cikin ku domin idan mutuwa ta zo babu maganar uzuri dan adam ya riga ya gama tashi a cikin aiki mutuwan nan Allah subhanahu wataala ya riga ya hukunta ta akan kowane dan adam to yanzu idan dan adam ya mutu ina ne rayukan musulmi yake komawa duk dan adam idan ya mutu ya koma zuwa ga Allah kuna ji duk dan adam idan ya mutu ya koma zuwa ga Allah wani zai iya tambaya cewa to idan mutum ya mutu shin komai nashi ya yanke eh komai nashi ya yanke ka duba hadisin cikin al-adab al-mufrad hadisi na 36 manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan mata ibn adam in qada amaluhu illa min thalathin hakan hadisin ya tabbata a cikin al-mustadrak na imam al-baihaqi mujallaji na 6 shafi na 260 hadisi na 3560 manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan dan adam ya mutu ya koma zuwa ga Allah komai nashi ya yanke sai ɗayan abubuwa guda uku sadaqatun jariya sadaka mai gudana aw ilmin yuntafa'u bihi ko ilmin da ake amfanuwa da shi aw waladin salihin yad'u lahu ko kuma da na kware da yake mai addu'a galibi mutane idan suka mutu wani ladansa ya yanke kenan babu abin da zai dinga shiga kan unsa wajen Allah amma abin da zai muku abun farin ciki idan yayi sadaqatul jariya ya tona bohol ya tona rijiyoyi ka je karkara ka ga irin wahalar ruwa da ake hatta wadansu jihohi a cikin Najeriya idan ka je sai kaga abin takeici mutane ruwa ya koma kamar zuma a wajensu to idan mutum yana da dama ka yi kokari ka je ka tona bohol ko ka tona rijiyoyi ka gina masallatai makarantu to idan ka mutu wallahi ka taba akwai mutumin da idan ya mutu za a tafi da shi a yi kokarin a kai shi aljannatul firdaus in ya samu ɗana kwarai da yake mai addu'a hadisi cikin sunan ibn majah 3660 sai ya ce wa Allah anna li hadha ta ina na samu wannan sai ce bistighfari jika raka? saboda ɗanka yana na tirima maka gafara a wajen Allah ka samu waladin salihun kenan Ɗan da zai ta maka ayyukan alheri to sai ka kai kokari kama kanka tun a yanzu dan yana iya yi wa ƴaƴan su yi gobe za su yi ba baka sani ba to sai kama kanka sadaqatun jariya aw ilmin tafa ubi ko ilmin da mutum zai bari ana amfanuwa da shi to idan mutum ya samu irin wannan ya gama yin nasara abdullahi sa'ad bin Ubada ya zo ya samu manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna ummi matat mahaifiyata ta mutu Hadithin yana cikin sahih bukhari 5660 yake cewa ya rasu rasulullah inna ummi matat haka nan Hadithin ya tabbata a cikin da sa'i shi ma 5660 mata mahaifiyata ta mutu afa atasaddaqu anha ummata sadaka sai manzo Allah ce na'am sai ce fa ayyu sadaqati afdal wani sadaka ne yafi falala sai manzo Allah ce saqiyul ma'i shayar da ruwa ka hada abin da za a taba mutane ruwa kaga wannan yayi daidai da wancan hadisin da na faɗa ɗazu. idan mutum ya dauki ruwa ya dauka ya zuba ma matar shi a cikin baki ya bata lada za a bashi ana so a koya maka soyayya ne ba nan ba amma kai mutum sai zama kawai Allah ne sauki duk abin da ka san za ka yi ka kusantar da shi zuwa ga Allah to ka yi wannan kokarin shine Allah ce wa anfiqu mimma razaqnakum ku ciyar da cikin abin da muka azurta ku min qabli an ya'ti ahadakum al-maut kafin mutuwa ta zai kewa daga cikin ku kalman ciyarwa da sadaka ya zo a cikin alkur'ani mai girma da ma'anoni daban wani infaq a ciyar wani aka ce a yi sadaka guri hamsin da takwas ina ba ta mana fahimta ya zo cikin alkur'ani mai girma suratul baqara kusan guri 21 idan ka duba cikin suratul baqara aya ta 11 aya ta 177 aya ta 215 haka nan aya ta 261 da 4 da 5 da 6 da 7 da 8 da 9 200 da saba'in saba'in da ɗaya saba'in da biyu saba'in da uku saba'in da hudu haka nan sun so Ali Imran aya ta uku aya ta ɗari da talatin da uku da aya ta ɗari da talatin da hudu suratul Furqan aya ta sittin da bakwai haka nan idan ka duba cikin suratul Hadid aya ta bakwai goma sha ɗaya haka nan idan ka duba cikin suratul Laili aya ta biyar aya ta bakwai aya ta goma sha bakwai aya ta sha takwas aya ta sha tara ashirin ashirin da ɗaya haka nan idan mutum ya duba cikin suratul ra'd aya ta 22 suratul nur inna ma aya ta 22 suratul ibrahim ayata ta 31 haka nan idan ka duba cikin suratul yusuf ayata ta 88 haka nan cikin suratul a'la sabbi ismi rabbikal a'la haka nan ayata 14 da ayata 15 waɗannan in ka tattara su ayoyi ne gaba da suke magana akan ciyar da dukiya da sadaka saboda alherin sa yana wajen Allah alherin sa yana wajen ka kai ma kai kokari ka taimaki kanka shi sa Allah ce wa anfiqu mimma razaqnakum ku ciyar daga cikin abin da muka azurta ku malamai suka ce fihi isharatun anan a cikin ayar kamar yadda ibnu ashur ya ambata akwai nuni ala annal munfiqa akan cewa mai ciyar da dukiyarsa ciyar wannan da yake yi shukurun lillahi azza wajal godiya yake wa Allah shi sa yake fitarwa wannan cire kudin da kake kake taimakawa kaman kana ma Allah godiya ne ina fata muna fahimta shi sa Allah ce ta kuciyar mimma razaqnakum cikin abin da muka azurta ku saboda me min qabli an ya'ti ahadakum al-maut saboda mutuwa kada ta zai ce wa ɗaya daga cikin ku domin idan mutuwa ta zai ce mama dan adam to dan adam ya tashi aiki fa yaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akun min as-salihin ya Allah sai in yi sadaka an kasance cikin mutanen kwarai in ka ce wa akun min as-salihin a qira'at jumhur kenan amma a qira'at ta Abu Amr abu an sai ce wa akuna min as-salihin wa akuna min salihin sai bi fathin nuni wa sukuni wa sai ce wa akuna min as-salihin wancan kuma suka ce wa akun min as-salihin ina fata mana fahimta shi sa imamu shafi'i yake ambata a cikin cikin shafi'iyya yake cewa wansibul jazma huffala wansibul jazma huffala shine waye shine abu amr to abu amr haka yake karantawa wa akun min salihina amma a cikin makaranta alkur'ani cikin qira'atul ashr sauran makaranta alkur'ani guda goma akwai yaqub yaqub yana da ɗalibi ana kiran shi ruwai to ruwai shi ma ɗin yana karanta kamar da ibn al-jazari ya ambata a cikin durra yace kun hufala akun hufala anan shi ma wanda ake shi shine ruwai shi ma sai ce wa akuna min as in kasance cikin mutanen kwarai saboda idan mutum bai yi aikin kwarai ba zai yi fatan a dawo da shi duniya dawowa duniya kuma ba zai yi ba Allah ce innahum ilaiha la yarji'una idan mutum ya tafi lahira ba zai dawo ba inda ana dawowa da kana zaune a cikin gida suka ji kwankwan waye gwaggwace wata goggo goggo ta gidan nan duk wanda ya zauna a gidan nan ma ya fita mun a gida kaga ayan fam da an riga an raba gado gwaggo ta dawo kaga ayan fam matsala ashe nan mutum yi ya ka kokari tunda Allah ya ce ba za a dawo ba a wannan an samu hadisi daga abdullahi bin Abbas dubu dubu uku da goma sha shida abdullahi bin Abbas yake cewa ma min ahadin ya mutu wa ya hujja babu wani mutum da zai mutu bai aikin hajji ba amma hadisin za'ifi ne hadisin ne babu wani mutum da yake da kuɗi ya mutu bai yi aikin hajji ba sannan kuma walahu malun tajibu alaihi zakatu fihi yana da kudin da zakata waje ba kan kudin bai yi ba illa ta'ala raj'a face ya roki Allah Allah ya dawo da shi duniya ya dawo duniya ba dan komai ba dan ya zo yayi aikin alheri shine fa as-sadaqa ai in fitar da zakka yake nufi duk da wadansu malamai sun ce fa as ya kunshi ya kunshi sadaka wacce take ma ba ta zakka ba ina fata mana fahimta kuskure ne mai girma kana da damar da za ka yi aikin alheri ba kai ba wani balaraban koyi ana kira shi zimam bin fa'alaba ya zo wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da ya zo ya samu sahabbai kamar haka ana tare da manzan Allah sai ce ayyukum rasulullah a cikin ku waye manzan Allah su kuma sahabbai kun san suna da tarbiyya sai suka ce hadha ar-rajulu al-abyad al-muttaqi wannan mutumin da kake ganin safari wanda ya dankin shingida domin manzo Allah ya dora hannun shi haka sai mutumin ya zo ya ce ni ba zan tambaye ku ba ga wanda zo in tambaya kusan laraban koyi suna da bakar magana sai manzo Allah ya ce fada sai yake cewa unshiduka billahi ina hada ka da Allah Allah ne ya aiko ka da salloli guda biyar sai manzo Allah ya ce Allahumma na'am tabbas haka ina hada ka da Allah Allah ne ya ce aje a dinga bada zakka a dinga daukan kuɗi tu'khadhu min aghniyaina fa tuqsamu ala fuqara'ina a dinga dauka ana baiwa talakawa dama muhimmancin zakka da kyauta yana so a baiwa talaka ne sai manzon Allah ya ce kwarai kuwa sai mutumin ya juya baya ce amantu bima ta bihi nayi imani da abin da ka zo da shi don ku gano mahimmancin da ya sanya ake karfan kudin don abai wa talakawa ne hadisin nan bayyana cikin sayin bukari hadisi na 63 sayin muslim hadisi na 12 haka hadisin ya tabbata a cikin sunan na abi dawud 1402 hadisin ya tabbata a cikin sunan na addarimi 677 78 muwafa na imam malik 485 sunan nasa'i 2991 92 93 94 hadisin ya tabbata cikin muslim na imam ahmad bin hanbal dubu goma sha biyu da ɗari bakwai da goma sha biyar dubu sha uku da sha ɗaya dubu goma sha uku da ɗari takwas da goma sha bakwai ya kara tabbata cikin shawahid a cikin sahih bukari arba'in da shida dubu ɗaya da ɗari uku da da bakwai ya kara tabbata hadisi na dubu biyu da ɗari shida da tamanin da bakwai ya tabbata cikin sahih muslim sha ɗaya sha biyu sha uku sha sha biyar ya kara tabbata hadisin a cikin da imam ahmad bin hanbal hadisi na dubu ɗaya da ɗari uku da ya kara tabbata hadisi na dubu biyu da ɗari takwas da hamsin dubu biyu da ɗari uku da tamanin dubu takwas da ɗari biyar da goma sha biyar dubu goma sha hudu da ɗari uku da tasa'in da uku dubu goma sha hudu da ɗari takwas da ashirin da takwas. Zan Allah sallallahu Alaihi wasallam ta ce, e Allah ne ya aiko ni." Don ku gano mahimmancin a ɗauki dukiya idan an ɗauke ta wa za a ba talaka. Kuma hannun da yake ɗauka yake bayarwa, ai ya fi alheri akan wanda ake ba. ai wannan mahadisi ya tabbata cikin sahih bukhari 1426 27 2355 sunan abi dawud 1676 ya kara tabbata 1677 hadisin ya tabbata cikin sunan tirmidhi 680 hadisin ya tabbata cikin sunan sa'i 2534 hadisin ya kara tabbata cikin sunan darimi 1691 ya tabbata cikin musnad imam ahmad bin hanbal 7755

manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa al-yadul ulya khairun min al sufla hannun wanda yake na sama mai bayarwa ya fi hannun ƙasa domin wanda zai bayar haka mishi ko kuma yake haka mutum ya miƙa hannunsa wanda yake nuna ashe mai bayarwa yana da falala a wajen Allah to wa a anan kamar yadda na faɗa jiya Abdullahi bin Abbas ya tafi akan cewa wannan ayin bi ha gaba ɗaya ayan nan tana magana ne akan zakka kuma tana magana akan lamari ne da yake na wajibi ba na farilla ba ala infaqil wajibi khassa dunan nafil akan ciyarwa wanda yake na wajibi banda na nafila Imam al-Qurtubi ya goyi bayan shi kansa abdullahi bin abbas akan wannan cewa abin da ake nufi da wannan aya wajibcin a ɗauki dukiya a bayar na zakka ake nufi man da na labula to idan an ce hajji ake nufi mutum ya samu ya aikin hajji ya yi amfani da kudinsa akwai mutumin da zai ta yin aikin hajjin Allah ba zai karfa ba akwai wani mutum da ya yi shekara arba'in yana yin aikin hajji amma ranar da ya yi na arba'in din kullum idan yayi aikin haji a kowane aikin haji idan yayi sai dinga ji idan yace labbaik allahumma labbaik ko labbaik allahumma hajjan dama idan mutum zai aikin haji haka zai fada Allah ka amsa min aikin haji ko in umra ne kuma labbaik allahu umratan mutamatti'an biha ila alhajj to duk lokacin da yace labbaik allahumma labbaik Allah ka amsa sai ya ce la labbaika wala wala sa'dika sai ya ce Allah ba zai amsa din ba ranar na arba'in din da ya faɗa labbaik Allahumma labbaik ta ya ƙara ji an faɗa kuma baya ganin wanda yake magana sai wani saurayi ya ce ya baba ga kai kana da shekaru wai kana jin abin da nake ji ko sai ya ce kware kuwa yaro ina ji tun shekara arba'in kullum haka nake yi idan na zo na ce labbaik Allahumma labbaik wallahi sai a ce min Allah ba zai amsa ba sai yaron yake cewa to dan Allah kai kuwa dattijo wani irin laifi ka wa Allah sai yake cewa ni daga ganin nan babu irin laifin ma da ba na aikatawa shi yasa idan mutum yana aikata munanan ayyuka to Allah ma idan ya toshe hanyar da za a gafarta mai in dai shirka ce to idan Allah bai so mutum da rahama ba komai aikin hajjinsa ba za a gafarta mai domin babu wani aiki da ɗan adam zai a rayuwarsa da ya fi falala da ya wuce aikin hajji domin hadisi ya tabbata a cikin sai Bukhari hadisi na 26 hadisin ya tabbata cikin sai muslim hadisi na 83 manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka tambaye shi ayyul amali afdal wani aiki ne fi falala sai ce imanin billahi wa rasuli imani da Allah da manzansa aka ce summa ai sai me yace birrul walidai biyayya ga iyaye shi sa ko wani bawon Allah shi kuma saurayi ne mahaifiyar shi za tafi aikin haji sai ce ki roƙa min Allah in samu damar da zan yi aikin haji in tayi in tayi da ta je ɗakin Allah sai ta ce ya Allah ɗana yana so ya ta zuwa aikin haji ya Allah Allah ka bashi dama nan take Allah ya amsa addu'arta yaron sai da je aikin hajji so 125 ya je umara so 126 kafin ya mutu shi sa iyaye suna da mahimmanci a cikin rayuwa ta dan adam sannan na uku sai aka tambaye manzon Allah sai ce hajjun mabrur hajjun mabrur aikin hajji barrantacce wanda babu saban Allah cikin sa wal hajjul mabrur laysa lahu jazaa'un illa aljanna bai da sakamako sai aljanna Allah madaukin sake gafarta mana idan dan adam ya dace da yin aiki na alheri to ya gama rabota duniya da lahira da aka ce wa an fi ku ku yi amfani da damar ku domin akwai mutum da yake da damar da zai je aikin hajjin sai ya ki wannan aya tana nuna mutum ya yi amfani da damar sa hadisi cikin sai bukari 6412 manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ni'matani maghbunun fihi ma kathiru minan nas ni'imomi guda biyu mutane da dama ba su san muhimmancin su ba as-sihhatu wal lafiya da dama kana da dama kai domin akwai ranar da baka da dama akwai ranar da kana kallo dama ba za ta zo maka ba akwai ranar da kana da iko kayin amma ba za ka samu ikon kayin ba to shi yasa yake da hatsari idan kana da dama kai amfani da dama ka ihtanim khamsan qabla khamsin ne ka yi amfani da abu guda biyar kafin abu guda biyar zo maka to idan mutum yana da dama ya amfani da wannan dama idan mutum bai yi ba zai yi bakin ciki nan da Allah ce wa an fi komin mara zaɓana kun ku ciyar daga cikin abin da muka azurta ku ciyarwa yana daga cikin abin da yake sanyawa fushin Allah ya tafi hadisi cikin sunan dari shida da tufi gabar rabb akwai wani ne iya da mahaifiya mahaifiyarsa ba ta da lafiya an ce sai an mata operation ba ta iya tafiya sai an mata operation kafin kafarta ta fara iya tafiya ɗanta da ya zo sai likita ya ce je nemo waɗansu magunguna da ake so za a mata aiki da shi kawai sai ya fita shi yaron yaron yana tafiya abin mamaki yana zuwa gida ya ɗauki kuɗi ya je gama siyan abin da zai siya yana gama siya yana fitowa ya zo gidan mai zai sha mai kawai sai ya kalli kasan wata mota sai ga 'ya'yan kuliya suna ta yawo sai ya tambayi wani mai bada mai a cikin gidan man sai ya ce waɗannan 'ya'yan kuliyan dama anan suke sai yake cewa eh uwarsa ta haife su a can sai ya ce to wa yake ba su abinci sai ya ce mu ma ba mu sani ba mu dai kawai muna ganin su a nan wajen nan take sai ya shiga irin shagon da ake sayar da abubuwa na na gidan mai sai ya yi kayan abubuwa na abinci da irin abubuwan su madara da waye da sauransu yana zuwa ko sai zuba ma waɗannan kuliyoyi yana zuba ma waɗannan kuliyoyin sai ya tafi abinka yana zuwa asibiti yana zuwa ɗakin da mahaifiyarsa take ciki sai bai ganta ba sai hankalin sai ta shigo ta mutum yana fitowa sai suka kace bus da nos ina mahaifiya da sai ta ce tana cikin wannan ɗakin yana shiga cikin ɗakin juyawa ke da wuya ko sai ga mahaifiyarsa tana tafiya da kafafunta sai ya ce mata ya umma ya ke mahaifiyata ya aka yi haƙƙin samun lafiya haka an yi aiki ne ta ce ya za a yi aiki a tsakanin awa ɗaya da tafiyanka ai ba yi aikin ba sai an jima da daddare za a yi sai ke cewa ka saurara wallahi na kwanta ina bacci ina cikin bacci daga fitan kaɗin nan da bacci ya ɗauke ni kowai sai na ga waɗansu kuliyoyi sun ɗaga hannu rafi'ina aidihim sun ɗaga hannayensu yas'aluna rabbi yas'aluna Allah suna roƙon Allah akan cewa Allah ka bata lafiya ni kuma ina bacci sai na daga hannu ce amin yace ce wallahi ina tashi kawai sai na taka kafafuna sai na sai na samu lafiya halala ya ciyar da ni dabba fa kenan ba dabba aka ciyar ba to ina ka ciyar da dan adam ana gaya mutane su ciyar wani yana ganin kamar shi dabara ce a za a kwace mai kudi ne waɗannan malaman da ka gamsu Allah gafarta mana shi sa Allah ce wa an fi anfiqu mimma kun? min kabili an ya'ti ahadakum kuma maut kafin mutuwa ta zai kewa ɗaya daga cikin ku fa yaqulu rabbi laula akhartani ila adalin qarib ya Allah ka jinkirta mun zuwa wani lokaci qaribin makusanci na kusa fa daga sai in tayin sadaka wa a akun min as-salihin sai in kasance cikin mutanen kwarai idan dan adam mutuwa ta zo mai ba shi da wata dabara wallahi ne sai ta ɗauke sa man mata faqad qamat qiyamatu duk wanda ya mutu to kiyamarsa ta zo alkiyamatu sugura kiyama karama ita ce mutuwa idan mutuwa ta zo to shi kenan mutum ya tashi aiki hadithi ya tabbata cikin sayyul jami wanda hadithi na cikin musnad da imam ahmad bin hanbal 311 idza arada allah an yaqbida ruha abdihi idan allah yana so ya karfi ran dan adam bawansa ja'ala lahu fiha haja sai Allah ya sanya ma dan adam yana da wata bukata a wani gari kamar Lagos ana so a dauki ranka a Lagos to sai a sa maka wata bukata zaka tafi Lagos sai ka je can ka mutu wannan yake nuna fadin Allah subhanahu wataala inna Allah indahu ilmus sa'a wa yunzilu al-ghaytha wa ya'lamu ma fi al-arham wa ma tadri nafsun madha taktubu gada wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin inna Allah alimun khabir idan mutun ya mutu kuma wani abin sha'awa shine ya tabbata a cikin littafin hajjil arwah na ibn qayyim al-jawziya shafi na 19 Allah yakan hada ran wanda ya mutu da ran wanda yake zaune a duniya Allahu ya tawaffa al-anfus hina mautiha cikin suratul ahzab suratul zumar ko aya ta 46 ko Allahu ya tawaffa al-anfus hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha Allah yakan kashe dan adam ya tawaffal anfusa Allah ya kan dauki rayukan dan adam shine mauti ha yayin da suka mutu wallati lam tamut fi manamiha da wanda basu mutu lokacin da suke bacci ba yanzu a cikin ku babu wanda zai ce min akwai ranar da bai taba yin mafarki da wanda ya mutu ba ai ana yi Allah ne yake hada rayuka sai ku tattauna idan kun tattauna daga lokacin da kuka gama tattaunawa ran wanda ya mutu waɗansu malamai suka ce to sai ya koma zai shiga cikin gangan jikin sai mala'iku su rike shi inda ba dan mala'iku za su rike ba to a tsilifin ya shiga cikinsa to zai dawo duniya kai kuma ranka sai ya dawo jikinka to daga ya dawo shi kenan sai mutum ya tashi ya farka kenan amma wanda Allah ya hukunta zai tafi daga baccin nan sai a taba shi ina ya tafi shi isa yake da kyau dan adam yayi kokari yayi aikin alheri kafin wannan mutuwa ta zo mai fa asfaddaqa sai in sadaka wa akun min salihin ko wa akun min salihin sai in kasance cikin mutanen kwarai malamai suka ce mutanen kwarai shine ai wa akun min salihin ai wa ahujja in ka duba hadisi cikin sunan tirmidhi 12636 wai a hujja mutanen kwarai shine in yi aikin hajji ni ma in samu wa Allah to ga wani magana anan wani zai ce to ai sai da kuɗi za a je aikin hajji yanzu kuma babu kuɗi to Allah ya mana gata Allahu akbar daga cikin gatan da Allah ya mana idan kai fakiri ne ba ka da kudin da za ka je aikin hajji hadisi cikin sayyid jami 6556 manzon Allah ce man masha ila masjidi man masha ila salatin maktubatin fi jama'atin wanda ya tafi sallar farilla a cikin jami'i kana ka hijja za a ba shi lada kamar yayin aikin haji sallar jami'i da kake zuwa wa man mata ila salati tatawwu'in wanda kuma ya tafi sallar nafila kaman tarawih da ake yi kana ka umra za a dinga bashi lada kamar yayi umra to shikenan ba Allah ya gama da talaka ba Allah ya gama da kai ban sana ka ce baka taba yi ba bari ku ji wani ta goma shi hadisi ya tabbata cikin sunan Tirmidhi shi ma 586 Allah sallallahu alaihi man man sallar subha fi jama'a wanda ya sallar asibahi a cikin jama'a thumma qa'ada yadhkuru Allah ta'ala hatta tatlu a shan ka zauna kana ta ambatan Allah irin azkarus sabah din nan har rana ta fito thumma qama fa salla rak'atayn mutum ya tashi a biyu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kana lahu ka hijjatin wa umratin tamatin tamatin tamatin manzon Allah ya ce wallahi za a rubuta mai kamar yayi aikin haji da umra cikakkiya cikakkiya cikakkiya su uku ya fada dan kada wani ya ce a kai an fada ne manzon Allah ya ce wallahi cikakkiyan aikin haji za a rubuta mai idan an yi sallar asbahi ka zauna kana ambatan Allah wannan wata satan an sace fa tunda ba wani yana kallon mai aikin wani mai kudi duk umara aikin haji a shekara sai ya je so biyu to kai ma ka samu ka dinga yin umara da aikin haji kullum a rayuwarka Ga shi nan Allah ya bamu ka kasance cikin mutanen kwarai fa asaddaqa wa akun min as-salihin in kasance cikin mutanen kwarai dama ta idan kana da ita to ka yi kokari ka a dama da kai kin ayyuka ka duba littafin al-fawaid na ibn al-qayyim al-jawziya shafi na 458 yace ida'atul waqti ashaddu min ida'ati ashaddu min al-maut mutum ya ɓata lokacin shi yana da damar da zai yi abu ya fi tsanani akan mutuwa sai ya ce li anna iba'atal waqti saboda ɓata lokaci kana da damar da za ka yi aikin hajji ko kana da damar da za ka yi aikin alheri ka ɓata lokaci ba ka yi ba Ya waqti yaqta'uka 'anillahi lahi dar al-akhirah zai raba ka da Allah da kuma lahira wal maut ita kuma mutuwa ya yaqta'uka 'anid duniya wa Za zaka raba ka da duniya da mutanen duniya ne kawai haka ne amma ka bata lokacin da zaka yi aikin da zai kai ka zuwa ga Allah to kaga mutum yi asara bari ku ji babu abin da mutum zai yi yayi kokari ya tara gudiri kafin ran tashin alkiyama ka duba littafin al-aqdul farid al-aqdul farid mujalladi na shafi na 343 Ali bin Abi Talib idan ya shiga cikin makabarta idan ya shiga cikin makabarta sai ya dinga fada sai ya ce ammal manazil faqad sukinat in dai gidaje ne an riga an zauna a ciki wa amma al-amwalu faqad qustimat in kudi ne kuma an riga an gama rabawa wa amma al in kuma mata ne faqad nukihat an aure su ai yanzu mutum daga ya mutu wani yana nan yana kallon mata zai aure haka ne wallahi wani yana nan yana kwanta bona mana bakin Allah Thank <laughs> you. <laughs> ina ba ta muna fahimta to haka aliyu bin abi talib yake ba za ta ce kudi an riga an raba ai duk wani mai kudi daga in ka mutu ma a lokacin ake sabon kudi ma sai ce walau uzina lahum wallahi da za a baiwa waɗanda suke kwance a cikin kabari za a ba su izini su yi magana laqalu da sun ce inna khayra zadi taqwa mafi alherin guziri da mutum zai tara shine mai tsoron Allah duk abin da zai sanya maka tsoron Allah to abin da ya kamata mutum ya yi kenan amma mutum ya zauna yana shiriri ta an ambaci mutuwa babu abin da ya dame shi to yanzu idan mutum baka yi aikin ba har mutu ta zo maka wa ka cuta kanka ka cuta duk wanda ya mutu malamai sun yi ittifaki a cewa fa asaddaqa wa akun min as-salihin in yi sadaka in koma cikin mutanen kwarai kafiri da bai yi aikin alheri ba zai dinga fatan ya dawo duniya amma da yawa daga cikin malamai suka ce kafirai su ne suke yawan neman su dawo duniya saboda abin da suka aikata bai da kyau ina fata muna fahimta idan ka koma in ka koma cikin alkur'ani mai girma Allah madaukakin sarki yake cewa cikin uh, suratul an'am ayat 27 walau taraqib wuqifu 'ala an-nar fa qalu ya laitana nuraddu wa la nukazziba bi ayati rabbina wa nakuna min al-mu'minin walau taraqib wuqifu 'ala an-nar idan ka gansu inji Allah an tsaye da su akan wuta faƙaru ya laita na nuraddu sun ce ya kai can mu a dawo da mu duniya mana Allah ya ce ba zai taɓa yi yiwuwa ba bal ba dalahun ma kanu yi na mai ƙabar hakanan idan ɗan adam bai yi aikin alheri ba musamman kafare. Allah ya ce wa hum ya tsari kuna fi ha rabbana so su faɗin aya ta mai talatin 37 wa hum ya tsari kuna fi ha rabbana akhrijna na'mal salihan ghayra Ladi kunna na'mal haka nan a cikin suratul mu'minun aya ta 99 da aya da ayata ayata aya ta 100 dai qala rabbi rji'un la'alli a'malu salihan fi ma taraktu Allah ce kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min wara'ihim barzakhun ila yawmi yub'athun ƙarya mutun yake inji Allah haka nan cikin suratul sajda aya ta 12 walau tara idil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na ko farjina na amal salihan inna muqinun nan ma sai ce ya Allah a dawo da mu duniya duk wannan gurare ne cikin alqur'ani mai girma yadda kafirai suke neman su dawo gidan duniya dan su yi aikin alheri to kai ma kada ka kasance cikin waɗanda za su dinga yin nadama ka so ka dawo duniya domin ka yi sadaka akwai wani mutum ana kiran shi Abdulrahman bin Sumayy Abdulrahman bin Sumayy bawan Allah ne mutumin kirki abdurrahman bin sumayif ya shigo afirka yana ta kiran mutane zuwa ga addinin Allah shekara 29 a cikin shekara 29 mutum miliyan 11 sun musulunta a hannunsa abdurrahman bin sumayif bayan mutum miliyan 11 sun musulunta a hannunsa sai da ya gina rijiya rijiya guda 9,500 ya gina makarantu guda 860 ya gina university university guda hudu ya gina markazin bibbi medical center guda 204 haka nan abdulrahman bin sumayir ya gina masallatai guda 5,700 ya dauki marayu yana ciyar da su a rayuwarsa har ya koma zuwa ga allah guda 15,000 amma wal ajab min al muslimin lam ya'rifu ala lam ya'rifu mamaki yanzu musulmi ba su san mutumin ba walakin arafu ronaldo wa messi amma mutane sun san ronaldo sun san messi amma irin waɗannan mutane ya kamata mutum dinga nema domin ya sansu su saboda irin aikin alherin da suka a rayuwa wa akun salihin iya daga cikin mutanen kwarai ba laifi ba ne idan kaga mutum ya bar gemu a jikinsa haka wannan ma aiki ne na kwarai amma wani ya dauka cewa a ah, ba suna ba ce. hadisi cikin sai muslim 260 manzon Allah ce wafiru liha ku dinga cika gemu yana da kyau sunna ce alama ce ta mutanen kwarai alama ce ta mutanen kwarai ka dinga zama da mutanen kwarai kana cin abinci hadisi cikin sai al-jami la tusahib illa mu'mina kad kai abokanta da kowa in ba mu'mini ba wala ya'kul ta'amaka illa taqi kar ka bari wani ya dinga cin abincin ka in ba mai tsoron Allah ba alama ta mutanen kwarai kenan idan kana so ka kasance a salihina ko cikin mutanen da suke salihai ka dinga rabar mutanen kirki sai kai ma ka zama mutumin kirki ɗaya daga cikin magabata yake cewa an mar'i la tas'al wa sal qarinihi in dai akan mutum ne karka tambaye shi ka tambaye shi waye abokinsa haka hadithi ya tabbata cikin dubu uku da da biyar sayyid jami' 3545 manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace almaru ala dini khalilihi mutum yana kan addinin abokinsa bal yanzu ahadukum man yukhalil kowa ya dinga duba waye zai abokanta da shi ka dinga neman mutanen kirki su su zamo su ne mutanenka mutanen kirki sun zaka cika gemu ka cika wandon ka nisu yana da kyau sunna ce ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam amma mutane sun watsar da wannan sunna babu ruwan su babu abin da ya dame su wai wani mutum ne ya taho mai gemu irin mai cika gemun nan sai ya taho zai ya je ya zo wajen wajen mai aski ana dan gyaggyara mai gemun sa sai yaron da ya dauko shi yaron shi yana ta kuka yana ta kuka sai wani mutum da yake kusa da yake kusa da shi min halikin liha wanda haɓasa inda ka san duwawun jinjiri kawai sai ya miƙa sai ce kawo yaron nan da Allah duk kasa shi kuka ya ɗauki yaron kawai yazo sai ya shiru sai ce ba ga irinta nan ba ba ga irinta nan ba ka cika gemu har ka sa yaron ma ka yake ji shi kuma wannan mai gemu sai yake cewa ai ba komai bane yasa ya shiru kaje zanna annaka ummuhu ya ɗauka kai mahaifiyarsa ce kaga wannan ce an mai wani zero ke na yi idan kai baka yi ba to karkace ka dinga zagin masu yi za ku masu zagin sunna tun da shi bai yi ba kai kuma kana yi sai da ƙoƙarin a kakin ninka, to Allah gafarta mana iya daga cikin alama ta mutum yana cikin mutanen kwarai ya dinga yin aikin alheri ina fata muna fahimta ubangiji ta'ala yake cewa wa akun min as-salihin sai Allah ya ce walan yu'akhkhira nafsan kundi walan yu'akhkhira Allah nafsan Allah ba zai taba jinkirta wa wata rai ba idan a ajaluha idan lokacin ta yazo wallahu khabirun bima ta'malun Allah mai bada labari ne akan abin da kuke aikatawa walan yu'akhkhira Allah Allah ya kawo da kalman nafi korewa Walan yi Allah nafsan Allah ba zai wa wata rai ba idan a ajaluwa idan lokacin teku shi san ka kuma cikin suratu suratu yunus aya ta 49 wali kulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun idan lokacin mutun yayi wallahi ba za a jinkirta mai ba suratu waqi'a aya ta 60 Allah ce nahnu qaddarna bainakum al-mauta wa ma nahnu bimasbuqin Allah ce ba a yi sa'ar gaye mu ba mun riga mun hukunta tam ne to amma an ce ajali akwai al'adarul musamman, akwai al'adarul maqdi akwai lokaci da Allah ya sanya akwai lokacin kuma da aka hukunta lokacin da Allah ya hukunta mutum yana yin aikin alheri yana yin aikin alheri idan mutum ya yawaita aikin alheri to Allah yakan iya ƙara mai kwanaki a duniya sahihu ibnu majah 2139 la yaruddu qadau illa ad-du'a babu abin da yake miyar da hukuncin Allah sai addu'a idan mutum yana addu'a ya Allah a ƙara min shekaru in ta bautata maka Allah sai ta ƙara maka idan an hukunta za ka yi shekara hamsin sai ka kai sittin idan an hukunta za ka yi saba'in sai ka yi tamanin addu'a shi sa kullum addu'a muke Allah ya raya mu muna masu imani amma idan ba ka yi shi ke nan sai a nemi ka rasa walan yi akhir nafsan nan malamai wajen su malamai suka ce nafsan ai azzar ai a shakhsul insan shi mutum kansa ake nufi walan yu'akhir a shakkan Allah ba zai jinkirta wa wani mutum ba saboda ai fadin Allah subhanahu wa ta'ala da yake cewa an-nafsu bin-nafsi wal aina bil-ayn wannan kuma malamai suke ce to abin da ake nufi kenan walan yu'akhir Allah nafsan ja a ajaluha masu kallon alqur'ani za ku ga akwai hamza guda biyu idan ja a ajaluha amma shi kuma Abu Amr da shi da kanun da bazzi su kuma sai su yanke ita wannan hamza ta biyu sai sai walan yu'akhir Allah nafsan idza jaa ajaluha wa asqata al-ula fi ittifaqihima ma'an idza kanata min kilmatayn fatal ala fa jaa amruna min as-sama'i am inna awliya ulaika ulaika anwa'un tatajammala wa qalun wal bazzi fi al-fath wafaqa haka hakanan da kalun da bazzi su ma sun mai muwafaka akan karantawa cewa idza jaa ajaluha shi kuma kumbul da shi da warshu sai su yi tashidul hamzatu thaniya idza jajaluha haka suke karantawa amma shi kuma ruwai shi kuma bi bitashilil hamzati thaniya sai tashili babu jan madda a ciki idza jajaluha kun gani sauran malami kuma bi taƙiƙ sai sai idan ja'a ajaluha ina ba ta mana fahimta walan yu akhira Allah shi kuma ɗaya daga cikin makaranta alqur'ani mai girma warshu sai ce walan yu akhira Allah shi da Abu Ja'far idza jaa a cikin alqur'ani ibn ibn zakwan da shi da hamza da khalaf su kuma sai sai idza jaa ajaluha jaa al'imadatul kubra suke nan wajen sai su karkatar da baki gaba daya ina fatan kuna fahimta idan ja jaa ajaluha idan ajalin mutum ya zo to ku sani cewa idan mutum ya mutu Allah yana hada rayuka to wani zai iya yin tambaya idan mutum ya mutu ina ran mutum yake tafiya wadansu malamai suke ce inda Allahi wajen Allah wadansu malamai suke ce a fi hufra fi fi fi fi fi afniyati alqubur suna ran mutum za a dauke shi a kai shi bakin kabari ne wadan suka ce a'a za a kai shi gidan aljanna wadan suka ce a'a yana gefen annabi adam alaihi salam wadan suka ce a yana gefen annabi adam alaihi salam idan ran mumini ne ran kafiri kuma yana gefen shi na hagu wadansu kuma suka ce a'a yana cikin jawfu tsairi cikin wani tsuntsu koraye wanda suke yawo a gidan aljanna duk waɗannan maganganu ne na malaman tafsiri wanda ibn al-qayyim al-jawziyya ya ambata a cikin littafin azu to idan mutum ya mutu dan ku san ran shi Allah yana hada shi da ran wani akwai wani ana kimi shi sabit bin qais ka duba littafin azu shafi na 19 ibn al-qayyim lokacin da sabit bin qais ya koma ga Allah an kashe shi a yakin yarmuk da aka kashe shi an kashe shi yana da silke na binari kusan larabawa suna da kuɗi komai na ado ake da ya sulke na yaƙi lokacin da aka kashe shi sai wani musulmi ya zago sai ya tsince wannan sulken da ya tsince shi kuma Allah mafakin sarki ya nuna mai ya ga abu kusa ko waɗanda idan sun mutu Allah yana nuna musu abubuwa kawai sai a mafarkin sai ya zo ma wani ɗan musulmi sai ya ce mai kai akwai sulke na yaƙi a wajen wani-wani wanda yake can wajen gari ya dauke a jiya karbo sannan a gaya wa khalifatul muslimin khalifan musulmi shine abubakar Sadiq a wannan lokacin a je a faɗa mai akwai bashi da ake dina dan Allah ya samu a biya mu ana zuwa aka je aka bincika mutumin sai aka je aka samu wannan sarki kaga mafarki ya tabbata sai na biyu kuma aka je aka gaya abubakar Sadiq sai aka je aka tambaye mutanen da suke bin sa bashi aka tabbatar suna bin sa bashi sai aka dauki kudaden aka biya su kayan su to akwai mutumin da idan ya mutu Allah madaukin sarki sai ya sanya ya yi mafarki da wani ya faɗa wa wani sako kuma wannan din ya je ya isar da sakon akwai abin da baka gama yi ba zaka wani zai iya yin mafarki ya ce wani ka je ka tuna mu rijiya wani ka je ka biya mun kuɗi kaza da ake bi na bashi amma wani idan ya mutu irin ya tafi kenan Allah ya kare ku walan yu'akhiru Allahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirun bima ta'malun Allah mai bada labari ne akan abin da kuke aikatawa abin da na faɗa jini Allah a mizani abin da kace ubangiji ta'ala ya an la ilaha illa to alhamdulillah muna roƙon Allah subhanahu wataala ya gafarta mana zunubanmu Allah subhanahu wataala miki roƙo ya dace da mu fi duniya da akhira yan kuwa da miki hada cikin wannan masallaci kowa da bukatunsa sai mu karanta fatiha mai salatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da fatan Allah ya amsa kowa bukatunsa alhamdulillah rabbil alamin arrahman arrahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء